ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a wannan yammaci na ranar juma'a goma sha uku ga watan rajab hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1428 wanda kuma shi ne ya daidai da 27 ga watan takwas ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da bakwai a karatunmu na sati-sati a wannan majalisi mai tarin albarka muna na cikin tafsir suratul qamar bismillah za mu tashi kazzabat kazzabat adu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر وكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
to muna nan dai a cikin wannan sura suratul qamar wanda kamar yadda muka yi bayani a farkon wannan sura cewa ita wannan sura tana tattare da gargadi da jan kunne da razanarwa ga duk waɗanda suke ƙaryata Allah da manzanninsa suke ƙaryata gaskiya da faɗa da masu gaskiya da bayanin da muka yi cewa wannan sura bulaliya ce mai zafin gaske mai tsananin gaske a gadon bayan dukkan wani wanda zai tsaya gaba ga gaskiya ya hana ta wucewa kamar yadda muka ce wannan sura a cikin irin wannan yanayi na razanarwa da firgitarwa akan samu kuma wasu ayoyi da Allah maɗaukakin sarki ya saƙa su a cikin sauran ayoyin da suke da wato salo na narko salo na zafi sai Allah ya saka kuma wasu ayoyi a tsakankaninsu waɗanda suke kamar rarrashi da kwantar da hankali ga zukatan muminai Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana irin abin da ya yi wa al'ummomin da suka kangare a baya al'ummomin da suka yi faɗa da gaskiya al'ummomin da suka ƙaryata manzanni da irin narko da azaba da ya yi musu Allah ce kazzabat adun fa kaifa kana azabi wa nuzur mutanen adawa sun ƙaryata to yaya azabata ta kasance yaya kuma gargaɗina ya kasance inna arsalna alaihim rihan lalle mun aiko musu da wata iska sarsaran mai tsananin ƙara fi yaumi nahsin mustamir a wata rana ta shu'umi rana mai shu'umi kuma mustamir mai zarcewa tanzi'un nasa tana tuffike mutane ka annahum a'jazu nakhlin munqair kai ka ce su wasu kututturan dabinai ne waɗanda suke a rarake fa kaifa kana azabi wa nuzur kuma yaya azabata ta kasance yaya gargadi na ya kasance wala qad yassarna alqur'ana lidhikr haqiqa mun hora alqur'ani للذكر دان تنتنتني دان وأزي فهل من مدكر to shin akwai mai wa'azantuwar Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin mutanen annabi Hud alaihi salam waɗanda su ne adawa su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya halicce su da ƙarfin jiki ya halicce su da garin jiki Allah maɗaukakin sarki ya ba su ilimi na wayewa daidai da wannan zamani nasu suka kangare wa Allah bayan Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu da annabi Hudu alaihi salam domin ya kira musu zuwa ga tauhidi domin ya raba su abin da suke kai ya raba su da abin da suke kai na shirka da bauta ma wani Allah waɗannan mutane sun rayu a Yaman a kudancin tsibirin Larabawa a wannan guri waɗannan mutane suka rayu Allah maɗaukakin sarki ya ce kazzabat adun adawa sun ƙaryata ba sai an gaya maka me suka ƙaryata ba sai aka shafe abin da suka ƙaryata domin bayanin da Allah maɗaukakin sarki yake yi na cewa ya aiko da manzanni manzannin nan sun zo da gaskiya ya isa ya sa ka fahimci cewa abin da suka ƙaryata shine waɗannan manzanni da Allah ya turo shi yasa ba sai ya ambata maka su ba kuma ka iya kaddara ya sun karyata manzanni ko sun karyata manzo ɗaya ko sun karyata gaskiyar da manzan ya zo ya faɗa musu ko sun karyata wahayin ubangiji duk dai abin da zai ba da wannan manufa zai ba da wannan ma'ana kana iya ka kaddara shi shi yasa Allah sai ya shafe maf'ul din kazzabat adun adawa sun karyata kuma ka kula ba a ce wa kazzabat ba duk da cewa wannan kissa adafi ne akan kissar annabi Nuhu alaihi salam da irin abin da ya faru ga mutanensa bayan sun kangare masa to sai Allah bai yi adafin ba sai ba a kawo wawul adafi ba kamar a nuna maka wannan ma wani labarin ne mai zaman kansa kamar ba shi da ma alaka da labarin annabi Nuhu da mutanensa yadda ka san Allah ya halaka annabi Nuhu ya halaka mutanen annabi Nuhu lokacin da suka kangare masa Allah ya musu azabar da ya ga dama a wannan lokaci to haka nan akwai kuma wata kissar mai zaman kanta ita ce kissar adawa shi yasa ba a ma kawo wawul adafi ba don a nuna maka wannan wata fitowa ce kuma sabuwa ta musamman kazzabat adun adawa sun karyata ai a cikin adawa akwai waɗanda suka yi imani ba duka ne suka karyata ba kamar yadda Allah ce fa anjaynahu wallazina amanu ma'ahu ashe akwai wasu waɗanda suka yi imani tare da annabi hudu alaihi salam to amma sai Allah maɗaukakin sarki bai faɗi wannan togaciya ba saboda zamantowarsu ‘yan kaɗan ne masu yawan su ne waɗanda suka ƙaryata sai aka nuna kamar ma ƙabilar gaba ɗaya ta ƙaryata saboda wanda suka gaskata ɗin ‘yan kaɗan ne ba su da yawa don haka kamar ma babu su sai aka jingina ƙaryatawar zuwa ga ƙabilar gaba ɗaya domin har kullum wanda yake da rinjaye shi ake izina da shi ba kaɗan ba sai Allah ce kazzabat adun adawa sun karyata fa kaifa kana azabi wa nuzur to yaya azaba ta ta kasance yaya gargadi na ya kasance ana yi wa mai karatu tambaya a yayin da ba a gaya masa wace irin azaba Allah ya musu ba wane irin ƙarshen sakamako ne ya same su amma sai Allah ya so ko tambaya kafin ya faɗi ansa duk tambaya tana buƙatar ansa duk ansa kuma tana buƙatar bayani kafin a tambaye ka wannan ansa ɗin to kuma ba a yi maka bayanin ba ana yi maka tambaya wannan tambaya a nan ba tambaya ba ce wato ba irin wacce za ta maimaitu ba ne a ƙarshen ƙissa ɗin a ƙarshen ƙissa ɗin ai Allah ya kuma cewa fa kaifa kana azabi wa nuzur to wannan tambaya da ya yi yanzu ba ita ce zai kuma yi ba ɗaya suke da wacce zai yi ta ƙarshen kissa ɗin ba don ka ɗauka kamar maimai ne ake yi a wannan wannan ta farko tambaya ce da ake yi maka don a jawo hankalinka don a sa maka kwaɗayin san ka san labari ɗin ka san menene ya faru an ce yaya azaba ta take yaya gargaɗi na yake za ka so ka san yaya gargadin yake ya karkashin karshen al'amarin yake yaya azabar take wannan tambaya ita za ta sa maka shauki saboda haka istifham ne littashwik don a sa maka shauƙin sanin ansa ɗin sai Allah ya kutso wannan tambaya ɗin kafin ya faɗi abin nan ɗin sai ansarta ta kasance inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir lalle mu mun aiko musu da wata iska sarsaran mai tsananin ƙara mai ƙaraji ko kuma sarsaran mai tsananin sanyi kalmar sarsaran ko ta zama binas sarir as-sarir ya'ni as-sautu shadid in an ce as-sarir ana nufin ƙara wanda yake ƙaraji sosai wanda yake mai ƙarfi kwarai da gaske a nan Allah maɗaukakin sarki yana faɗa mana cewa iskar da aka aiko musu iska ce wacce take tashinta shi kansa ƙarar tashinta abu ne mai fargaba mai sanya fargaba da tsoro da razanarwa kawai ƙaran motsin iska ɗin a nan don Allah maɗaukakin sarki ya nuna gudar ƙudurarsa da ikonsa da kamalarsa da buwayarsa da ƙasaitarsa. cewa ya fi ƙarfin waɗannan waɗanda suke taƙama da ƙarfin da Allah ya ba su wa ƙalu man ashaddu minna quwwa har suke cewa akwai ma wanda ya kai mu tsananin ƙarfi Allah maɗaukakin sarki ya ba su an sa awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun Allah ya ga musu ai Allah wanda ya halicce su basu san ya fi su ƙarfi ba to dan Allah ya nuna su basu isa ba iskar da suke yawo a cikinta iska wani abu ne wanda yake latif mai taushin gaske shi yasa dan adam yake keta ta duk da cewa ita ce ta cika sasannin da yake yawo a ciki a tsakankanin iska muke yawo amma kuma bata iya zama katanga ba da ta hana mu motsi za mu keta ta yaro karami kai dan tsuntsu ma zai keta iska ita tafiya ba tare da ta yi masa shamaki ba to Allah ya nuna musu wannan iska din da suke ganin ta kamar ba komai ba da ita din Allah zai halaka su ba suna takama da ƙarfi ba to ga abin da kowa ma ya fi shi ƙarfi a zahiri za ga yaro karami babba tsuntsu kwaro zai yi tafiya a cikin iska ba tare da ta zama masa shamaki ba to ga ta kuma Allah madaukakin sarki da ita ce zai halaka su wanda dan ya nuna musu wulakancin su cewa wulakantattu ne kaskantattu ne ba su isa ba a gaban ubangiji saboda kalmar sarsaran ko dai ta zama tana nufin ƙara mai ƙaraji ko ta zama sarsaran min sir asirru ka masali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum sirrun yana nufin shiddatul buruda wato tsananin sanyi wato ko ta zama iska mai karaji ko iska mai tsananin sanyi duk waɗannan ma'anonin za su iya shiga ƙarƙashin wannan kalma ta sarsaran wato Allah ya aiko musu da wata iska mai ƙaraji mai tsananin sanyi duk sifofin sun tattara a cikin wannan iska ɗin fi yaumi nahsin a wani a wani yini mashu'umcin yini yini na shu'umi idafa anan idafatu yaumin shine idafatu yaumin ila shay'in alladhi hasala fihi an jingina rana zuwa ga abin da ya faru a cikinta ba wai sifa bace ta ranar rana a kankin kanta ko yini a kankin kansa baya ɗauke da wani shu'umi shi kansa yinin baya ɗauke da shu'umi amma yana iya zama shu'umi ga waɗanda shu'umin ya faɗa kansu ai a ranar Allah ya tserar da muminai fa anjaynahu wallazina amanu ma'ahu kaga a ranar Allah ya tserar da muminai kaga wannan rana bata zama rana mai shu'umi ga muminai ba ta zama rana mai shu'umi ga waɗanda shu'umin ya faɗa kansu saboda ka idafar shu'u yaumin anan ila nahs min idafati shay'in ila ash-shay' alladhi hasala fihi abinda ya faru kamar yadda ake cewa yawmu fathi makka ranar da aka yi budin maka budin maka ya faru a ranar amma ita kankin ita ranar ba ta da shu'u rana ɗaya ana iya samun wani ta zaman masa rana ce wato ta farin ciki rana ce da za a yi masa murnarta rana ce da shi zai zai zai ta tuna ta ba zai manta ta ba saboda abin da ya faru gare shi na jin daɗi na na, na alheri wani kuma ta zama masa rana ta tsiya rana ta masifa rana ta bala'i a rana ɗaya wani zai iya kudancewa wani kuma a ranar ya tsiya ce a rana ɗaya wani zai iya mutuwa a ranar a kuma rana za a iya haihuwar wani a rana ɗaya wani zai iya kamuwa da rashin lafiya wani kuma a rana ya tashi daga cuta saboda ita kantinta kan ita karan kanta ranar ba ta ɗauke da shu'umi ko rashin shu'umi za ta iya zama rana ce mai shu'umi ga wani kamar yadda a mai hikima ke cewa masa'ibu qaumin inda qaumin fawaidu masifar da ta auka ma wani wani kuma moriya zai samu a ƙarƙashinta lokacin da ake a wahalar man fetur mutane suna galabaita 'yan bumburutu kuma su a lokacin suka fi ainihin baje kolinsu to kaga masa'ibu qaumin inda qaumin fawaidu a lokacin da aka auka wata ƙasa da yaƙi ana ta kashe 'ya'yan ƙasar ana ta kone-kone a garin a lokacin su ko masu kera makamai suke samun wato mahaukaciyar riba don za a yi ta zuwa ana sayan makamai a gurinsu kaga masaibu qaumin inda qaumin fawaid saboda haka babu wata rana da za a ware ta a ce wannan rana ce wato wacce take tattare da tsiya akwai abin da bahaushe yake cewa larabgana to akwai hadisai da suka zo rubabbu akwai rubabbun hadisai suna nan a cikin littattafai wanda wasu suka karanta amma ba su fahimci rubabbu ba ne don haka sai suke ta yada suke ta yada su a cikin abin nan wanda tuni malamai sun faɗi cewa hadisai ne bara gurbi ba su da kyau a ibnul jauzi a cikin littafinsa al-mawdu'at ya kawo su da dama babu ya musu hadisan da suka zo waɗanda suke sukan ranar laraba ta ƙarshen wata laraba ta ƙarshen wata aƙida ce ta majusawa da ta saɗaɗo ta auko cikin musulmi tun da daɗewa ba wai bahaushe shi ya ƙirƙiro larabgana ba an daɗe ana faɗar wannan larabgana ɗin cewa al'arbi'a arba'u akhir shahri yawmu nahsin cewa laraba ta ƙarshen wata laraba ce mai shugumi ko rana ce mai shugumi ta ƙarshen wata saboda wannan hadisi rubabbe wanda malamai suka yi maganar cewa ba hadisin manzon Allah ba in ka duba al-mawdu'at na ibn al-jawzi ko tanzihu shari'a na ibn arra ko al-ali al-masnu'a na suyudi zaka ga inda duk malamai suka yi ta bayani akan wannan don haka ba, ba magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai kirawo larabar ƙarshen wata ya kirawo ta da cewa yau munahsin cewa rana ce mai shu'umi ba meye laifin larabar ƙarshen wata to ƙarshen wata din nan zai iya zama laraba ce zai iya zama talata ce zai iya zama litinin ne zai iya zama lahadi zai iya zama asabar zai ma iya zama juma'a to dan menene larabar ta zama mai laifi sauran ranakun ba su zama mai laifi ba wasu suka ce ai a ciki ne aka halaka adawa saboda haka sai suke cewa wannan laraba ɗin ta ƙarshen wata ita ce yau munahsin ɗin da Allah ya faɗa a nan sai suka yi hujja da wannan bara gurbin hadisi to babu wani dalili a nan dai Allah bai ce a larab gane ya halaka su ba shi dai ya ce a wata rana ta shugumi amma bai ce ranar laraba ba don haka duk wanda zai ce ranar laraba ce aka halaka adawa yana buƙatar ya kawo wani dalili sai kawo dalilin da ta ce da ya ce ranar laraba ranar laraba ne aka halaka adawa Allah ma gaya mana ya yi cewa ita wannan iska ɗin ya hore ta ya ba ta umarni ta yi aiki akan adawa ta rugurguza su a cikin abin nan sakharaha sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma kaga duka abin nan da darurruka da yininnukan sati sun shiga Allah ya hore ta a kansu sab'a layalin darurruka bakwai wa thamaniyata ayyamin da yini takwas husuman waɗanda suke jere da juna kaga kenan gaba ɗaya kwanakin sati sun shiga to me yasa aka tsani larabar ita kadai Allah ya ce sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma a duk waɗannan kwanakin a kuma jere haka Allah ya yi ta musu wannan iska ɗin ta bala'i haka babu batun cewa a wata rana ce guda ɗaya Allah bai faɗi haka ba ya ma faɗi akasin haka ne haka abin da ake faɗa na dangane da larabgana ɗin nan a san cewa ba ya da asali asalinsa ma mummunan asali ne da shi tunda abin da aka samo daga aƙidar majusawa masu bautar wuta ya zama kuma addini na musulmi ya zama ƙuduri aƙida ta musulmi da za su dinga ainihin ƙudurce ta a zuciyarsu bai dace ba akwai wani hadisi wanda ibnu maja ya ruwaito shi haka da ibnu adi ya kawo shi a littafinsa alkamil fi du'afa'ir rijal da wasu malamai na hadisi daban-daban hadisin abin da yake cewa الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واحتجموا ولا تحتجموا واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريًا واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضرب به وضرب به البلاء يوم الأربعاء فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء وانا حديث هنا سنن ابن ماجه abinda hadisin yake cewa alhijamatu ala riqi amsalu idan za ka yi ƙaho ka yi ƙaho kafin ka kai wani abu cikinka shi ya fi dacewa ma'ana kafin ka ci komai a maka ƙaho sannan a cikinsa akwai waraka da albarka wato a cikin yin ƙaho akwai waraka akwai albarka sannan yin ƙaho yana ƙara wa mutum kaifin hankali da basira da hadda sannan ya ce ku yi ƙaho bisa albarka ta ubangiji ranar alhamis ku nisanci yin ƙaho ranar laraba da ranar juma'a ko ranar asabar ko ranar lahadi bisa kirdado sannan kwa iya yin ƙaho ranar litinin ko ranar talata domin a wannan rana ne allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabi ayyuba lafiya daga bala'in da ya shafe shi sannan kuma allah ya jefe shi da bala'i ranar laraba kuma cutar kuturta ko ta albaras ba ta bayyana ba ta fitowa sai ranar laraba ko daren laraba wannan hadisi malamai da dama sun ce hadisin bai inganta ba riwayar ibnu maja ta fuskar sanadi daman bata inganta ba ibnu adi da ya kawo ta a cikin littafinsa alkamil ya ruguje ta ya ce bata inganta ba haka nan ibnu hajar a cikin lisanul mizan shi ma ya ruguje wannan ruwayar haka nan zahabi a cikin littafinsa mizanul i'tidal shi ma ya ce wannan ruwaya ce munkara ruwaya ce da bata inganta ba duk da cewa sheikh nasiruddin albani a cikin littafinsa silsilatul ahadithu sahiha juz'i na biyu hadisi na 766 ya ce wannan hadisin hasan ne bi majmu'ir turuqin riwayat in aka hada hanyoyinsa amma alal haƙiƙa hanyoyin nan ba za su kai labari ba kuma malamai da dama sun sa katafila su ta ilimi sun yi rugu-rugu da waɗannan hanyoyi saboda haka na karanta abin da ya rubuta na sake karantawa na ga babu babu yadda za a yi waɗannan hanyoyi su ceci junansu domin kowace hanya tana buƙatar mai cetanta idan aka ce ga wani ya faɗa ruwa yana neman halaka a yana buƙatar wanda zai cuto shi sai ya tsinka ya idansa sai wani- ya hango wani can shi ma ya fada yana bulumbutuwa a cikin ruwa yana ɗaga hannu yana kiran buba to ya za a yi wancan ya ceci wannan ko wanda ya ceci wancan inqazul ghariq bil ghariq ai ba zai yi wa mustahil kowa yana buƙatar a samu mai ceto shi to haka waɗannan turuk ɗin suke dukkanin su turuk ne da malamai suka yi magana a kansu ta fuska mai tsanani don haka ba za su tashi junansu ba kuma za ka ga yana ɗauke da abubuwa waɗanda a, ana jingina shi bala'in a cikin ranaku ɗin ka kula kawai ranar da aka baka dama ka yi ka yi ƙaho a cikinta ta ce ranar alhamis ko ranar litinin da talata aka ce ka nisanci yin ƙaho a, ranar laraba da juma'a har da ma juma'a kaga juma'a in ka duba ai juma'a babban rana ce kuma an ce kada kai kaho a ciki saboda haka babu wata rana wacce ita a karan kanta take ɗauke da wani bala'i kawai saboda ranar ta zo kawai kowa ya dinga jin cewa wani bala'i ne dirka ku don haka a nemi tsari a'a babu wannan ya iya zama bala'i ga wani ya iya zama kuma ni'ima ga wani Da haka ba lalle ne wata rana ta tattaru ta zama bala'i ga kowa da kowa a duniya ba ta iya zama ga wani ta zama bala'i a- ta zama kuma ga wani ni'ima kuma wannan ranar da ta zama bala'i ga wani wata wani lokacin ta iya zagayowa kuma ta zama masa alheri saboda haka ba lalle bane a jingina a wani shu'umi zuwa ga wata rana don haka anan da aka ce fi yawmi nahsin ba wai ita ranar ce take ɗauke da shu'umin ba shu'umin ya faru ne ga wasu ba ga kowa ba saboda haka ga wasu ne take ranar shu'umi amma ba ga kowa ba ga waɗanda abin ya faru gare su Allah ya ce mustamir wanda yake mai zarcewa wanda yake mai a abin nan tunda abin ne da bai faru a rana ɗaya ba ya ya an fara shi a farkon sati haka aka yi ta har sati ya zagayo ya kasance sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma Allah ya sifanta yadda wannan iska ta rika yi wa adawa duk da girman jikinsu da ƙarfin jikinsu Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda an ruwaito yana cewa a mutum ɗaya daga cikin adawa yakan iya ɗaukan dutse falalan dutse wanda mutum ɗari cikin wannan al'umma ba su iya ɗagawa ba shi kaɗai zai iya ɗaga shi. sauraka suna da ƙarfi shi yasa suke wannan kurarin suke cika baki man ashaddu minna quwwa ganin irin ƙarfin da Allah ya ba su garin jikin da Allah ya ba su da tsawo da girma da faɗi haka Allah ya yi su to sai Allah ya dinga ya turo musu iska wacce ita ce tafi komai zama mara nauyi mara ƙarfi mara kaushi wanda dan adam yake yawo yayi ta zirga zirga a cikin ta ba tare da ya samu wata matsuwa ba sai Allah ya aiko musu ita da ita zai halaka su ya sanya ta mai ƙara ya sanya ta mai tsananin sanyi sannan tanzi'un nasa tana fizgar mutane haka take fizgar su ta yi sama da su idan ta yi sama da su sai kuma a juyo kansu ƙasa sai kuma a sako su ana sako su kuma sai su faɗo da ka da sun faɗo da ka kuma sai kan ya tsinki sai gangan jikin ta faɗi shirin guri guda kan ya yi wani guri to haka Allah duk ya zubar da su ya kai su ƙasa da wannan iska ɗin gawarsu ta kwanta kamar an ture ainihin itacen dabino bayan an ciccire rassansa da ganyen jikinsa gaba ɗaya an cire su a ture sangalalin dabinon shi kansa ya faɗi ƙasa bayan ya faɗi kuma jimawa da daɗewa zo sa wani abin nan ya abin nan cikin totuwar cikin abin nan ɗin ta- a rarake ta ya zama kuma sahorami daga ciki to shi yasa Allah sai ya wasafta yadda Allah a yadda suka zama yace ka annahum a'jazu nakhlin munqa'ir kai ka ce su wasu kututturan dabino ne munqa'ir kuma rarakakke wato bayan sun faɗi ɗin an cire kan daga jikin gaggan jikin kai ka ce kututturen dabino ne a kwanci sannan kuma munka'ir wanda yake rarankeke ka annahu ma'ajazu nakhlin khawiya da Allah ya faɗa a cikin suratul haka khawiya khawiya wacce ke rarankakkiya babu komai a ciki babu tutuwa wato wanda yana nuna maka kuma bayan kan ya fita har hanjin cikinsu gaba ɗaya abin da yake cikinsu sai da Allah maɗaukakin sarki ya cire shi iska ta fisge shi duk ta raba su da jiki da jikinsu shi yasa aka sifanta su da nakhlin munqair wato dabino ko kututturen dabinon da yake rarakakke ko nakhlin khawiya kututturen dabino wanda yake rarakakke wanda cikinsa babu komai babu tutuwa to haka Allah maɗaukakin sarki ya yi wa adawa lokacin da iskar ta taso sun yi tsammanin abu ne mai sauki wasu su kai kansu tsakankanin duwar wasu su ɓoye wasu su shiga kogo wasu su shiga gidan dajinsu wasu tsakankanin itatuwa wasu su yi rami su binne kansu to a cikin irin wannan saƙo-saƙon guraren a ciki Allah ya dinga fusgo su shi yasa ya ce tanzi'un nasa shi yasa Allah ya kawo kalmar fusgowa daga cikin kogo a fusgo wani daga cikin duwatsu a fusgo wani daga ɗaki a fusgo wani daga ƙarƙashin ƙasa ya yi rami ya binne kansa Allah ya fusgo shi haka yi musu to bayan ya gama gaya maka da can ya yi Allah ya maka tambaya ya ce fa kaifa kana azabi wa nuzur dan ya jawo hankalinka ka bada hankalinka ka nutsu ka so ka san yaya azabar take to bayan ya kuma gaya maka sai ya ƙara cewa fa kaifa kana azabi wa nuzur to yaya azabar tawa ta kasance da ƙarshen akibar gargaɗi na ya kasance wannan kuma tambayar ba irin nau'in waccan ce ta farko ba ta farko su'al ne littashwik yanzu kuma su'al ne littahwil wattakhwif watta'dib yanzu kuma tambaya ce ta tsoratarwa ta razanarwa ta barazana to yaya yanzu kaga azabata yaya kaga akibar ƙarshen wanda aka yi masa gargaɗi na yaki karɓa yanzu kuma ba an sa ake so ba Allah ce wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir hakika mun hore wannan alqur'ani domin tintintini domin tunatarwa domin wa'azi fa hal min muddakir shin akwai mai wa'azantuwa Allah ya ƙara kawo wannan aya a tsakankanin wannan kissa da kissar da za ta zo ta gaba don ta zama lallashi da tausasa zuciya ga muminai Allah ya sauko da bayan da kalmomin da aka Allah ya kawo da waccan azaba cikin wasu kalmomi masu dira akan zuciya aka da ƙarfi sai kuma Allah ya wala qad yassarna alqur'ana dhikr Allah yana cewa waɗannan abubuwa da Allah ya saukar a cikin alqur'ani dun dan duka dan ku yi tintintini ne kuwa azantu fahal min muddakir shin akwai mai wa'azantuwar?
كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم ف وتعاطى فعقر فكيف كان عذابي وانذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
to sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya kawo wata kissar ita ma ya raba ta gaba ɗaya bai alakanta ta da ta bayanta ba sauraka kun ga babu wawul atsafi ba a ce wa kazzabat ba sai Allah ce kazzabat samudu kamar ya nuna muku kuma wannan wani darasi ne shi ma mai zaman kansa Allah ce kazzabat samudu bin nuzur samudawa sun ƙaryata gargadi ko masu gargadi faƙalu sai suka ce a basharan minna wahidan shin wani mutum tamkarmu guda ɗaya na tabi uhu za mu bi inna idan lafi dalalin wasu mu kuwa har idan mun yi haka lalle mun zama cikin bata wa su'ur da kuma hauka a ulqiyar zikru alaihi min bainina shin an jefo masa da wa'azi wato wahayi min bainina a tsakankaninmu bal huwa kazzabun ashir kai ba haka ba ne shi dai wani babban makaryaci ne ashir wanda yake mai girman kai sai alamu na gadan da sannu gobe za su sani manil kazzabul ashir wane ne babban makaryacin wane ne mai girman kan inna mursilun naqati fitnatan lahu lalle mu mu masu aiko da taguwa ce wacce za ta zama fitina gare su fartaqibhum ka sa musu ido wastabir ka yi haƙuri sosai wa nabbi'uhum ka ba su labari annal ma'a wannan ruwa da suke sha qismatun bainahum rabo ne tsakaninsu kullu shirbin muhtadar kowane lokacin sha da mai halarto shi ko ana halarto shi fanadau sahibahu sai suka kirawo wani ma'abocinsu fata'ata ya ɗau makaminsa fa'aƙar ya soke wannan taguwa fa kaifa kana azabi wa nuzur to ya azaba ta ta kasance da gargaɗina inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan lalle mu mun aiko musu wata ƙara guda ɗaya fa kanu ka hashimil muhtadir sai suka zama kamar diddigaggen karmami na mai shinge wala qad yassarna alqur'ana lidhikr hakika mun hore alkur'ani don tintintini fahal min muddakir shin ko akwai mai wazantuwa Allah ce kazzabat samudu samudawa sun karyata sun karyata wa kazzabat bin nuzur sun karyata masu gargadi sun karyata annabawa in ya zama annuzur jam'u nazir wato sun karyata annabi salihu kamar sun ƙaryata dukkanin annabawan da Allah maɗaukakin sarki ya aiko gabanin annabi Salihu domin abin da annabi Salihu ya zo musu da shi shine dai abin da sauran annabawan da suka gabace shi suka zo da shi don haka ƙaryata abin da ya zo da shi kamar ƙaryata sauran annabawan da suka gabace shi ne gaba ɗaya shi yasa Allah ce sun ƙaryata abin da masu gargadi ko kuma annuzur jam'u nazir بمعنى المصدر بمعنى النذارة أي إنذاراتي sun ƙaryata gargaɗina da nake tai musu sun ƙaryata gargaɗin da Allah maɗaukakin sarki ya yi tai musu ta hanyar manzansa annabi salihu samudawa Allah maɗaukakin sarki ya yi su suma ya ba su ƙarfin jiki ya ba su girman jiki ya ba su ilimi na wayewa gwargwadon irin lokacin da suka rayu a ciki Allah maɗaukakin sarki ya samar da wannan kabila ta samudawa a hijir a nan hanyar zuwa tabuka nan cikin tsibirin larabawa nan hanyar zuwa tabuka wato Allah yana magana da Qurayshawa da suke maka ya gaya musu kabilar da take kudancinsu da wacce take arewacinsu adawa su ne a kudanci su suke can abin nan a yaman waɗannan kuma suna arewacinsu suna hanyar zuwa tabuka saboda haka a kusa da su suke hanyoyin da suke zirga-zirga suna kai kawo da kasuwancinsu suna wucewa ta guraren da Allah ya halaka waɗannan al'ummomi guda biyu shi yasa Allah yake gaya musu abin da ya musu yake cewa kazzabat samudu bin nuzur samudawa sun ƙaryata ainihin masu gargadi ko sun ƙaryata gargadi faƙalu sai suka ce a basharan minna wahidan lattabi'uhu yanzu wani mutum minna tamkarmu to daga jinsinmu nattabi'uhu wahidan shi kadai nattabi'uhu za mu bi to sai sun kawo su shubuhohi wanda za su sa su a ganinsu su karyata annabi salihu shubuhohi kamar haka shubuha ta farko suka ce ba za su bi shi ba saboda mutum ne ya za a yi Allah da in zai aiko wani ba zai aiko mala'ika ba laula unzila alaihi malak bai kunu ma'ahu nabiya dan me Allah ba zai aiko da mala'ika tare da shi ba su dinga gargadi din ko kuma dan me Allah ba zai aiko da mala'ika ba ya zama shi ne mai musu wa'azi din don haka ba za su bi mutum ba irinsu wanda kuma wannan ba hujja ba ce in Allah maɗaukakin sarki ya aiko da mala'ika babu yadda za a yi mala'ikan nan ya ci gaba da yawo cikinsu yana gargaɗi a surarsa ta mala'ika dan ba za su iya tsayawa ba ma da sun ga wani abu irin wannan halitta ɗin ya karo inda suke to sai ba su dinga faɗuwa suna su ba ba wanda zai iya ganin mala'ika ya jajirce ya jure halittar da Allah yawa mala'ika ba ta wasa ba ce haka ba ta daidai da ɗabi'ar ɗan adam ba shi yasa Allah ce wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan la qudiya al-amru thumma la yunzaru walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisu na farko da Allah ya aiko shi mala'ika to babu excuse da sun imani kawai za a birtike su babu maganar kuma a ɗan daga musu ƙafa irin yadda annabi nuhu ya ta musu har shekara dubu ba hamsin ba za a yi wannan ba shi yasa Allah ce la qudi walau wa qalu laula unzila alaihi malak walau anza walau anzalna malakan la qudi al-amru da maganar ta kare sun bala yanzu sannan da ba za a saurara musu ba sannan na biyu da Allah ya kawo shi mala'ika dole ne ya maida shi a cikin sura ta mutum walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan da sai mu sanya shi ya koma mutum dan shi ne zai yi daidai da ɗabi'arsu da halittarsu su iya iya cakuduwa da su su iya tsayawa su saurare shi in yana magana saurari batunsu saurari wa'azinsa to kuma da ya zama mutum din sai su ce su ba za su bi mutum ba kaga dai hujjarsu ta farko sai ta kuma dawowa sannan kuma da a ce mala'ika ne yau da mala'ika ne aka aiko yake kiyamun laili din da yake azumi yake abin nan sai mu kawai mu shantake mu ce kai haba ya ma za a yi mu iya koyi da mala'ika mala'ika fa ka dubi mala'ika fa la ya asuna Allah fa ma amarahu kaza sai mu ga cewa ko a ai ba irin jinsin mu ba irin jikin mu bane ba irin ɗabi'a mu bane da haka ba za mu yi koyi mu ba za mu iya Allah ya za a yi ya dama Allah ya za mu zama kamar mala'iku ya za mu iya yin abin da mala'iku suke yi to sai kuma a samu wata hujja kuma da har ila yau dai da za a fakewa sai Allah ya sako shi mutum da ɗabi'a da halitta irin ta mutum kamar yadda manzannin suka gaya wa mabiyansu in nahnu illa basharun mislukum walakin Allah ya munnu ala man yasha mu mutane ne kamar ku tamkar ku amma Allah yana yin baiwarsa ga wanda ya so ya zaɓe shi ya ba shi manzanci haka dan meye ba zai zaɓe shi daga zai zaɓe mu daga cikin ku ya ba mu manzanci ba don haka hujjar su ta farko mutum ne don haka ba za su bi mutum ba sannan kuma minna wai tamkar su ma'ana da me ya ɗara mu da me ya ɗara mu in ma mutumin ne to a samu wanda ya fi mu mana sai kawai a samu daidai da mu irin a ce din nan to kai da me kada kai da me kafi ne har da za ka yi mun wannan magana in karatun ne ana riga ka yi saura ka yaushe za ka zo ka kai saboda haka ba za a saurara ba to kaga wannan ai ba hujja bace Allah ne ya zaɓe shi shi an ji bai bashi kuɗi ba bai bashi ‘ya'ya ba bai bashi jama'a ba Allah ya ga dama ya zaɓe shi ya bashi manzanci ko za ku gaya wa Allah ya yake so yi Allahu a'lamu haifu ya ja'alu risalatahu shi yafi kowa sanin ina ya kamata ya sanya manzancinsa shi yake istifa idan Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas shi yake zaba ku za ku zaba masa saboda haka koda koda minkum din ne min jinsu min jinsikum din ne ba wani abu haka Allah ya ga dama sai ya dauko dan talaka din ya bashi ilimin sai ya dauko wanda ba kowa din bai bashi ilimin ya bashi annabcin haka ya ga dama haka ya so yayi la yusalu amma yaf'al sai ku ce ku ga yadda kuke so haka kuke so yayi sannan kuma suka ce wahidan wai shi ɗaya ne ma manzan ne to a aiko su da yawa mana kawai da Allah ce fa'azazna bi salisin din nan to a aiko wasu in yana magana sauran suna eh eh gaskiya ne gaskiya ne tare aka aiko to amma shi kadai shi kadai duk gaba ɗaya ya yi jagora mu al'umma gaba ɗaya tun mu zama a ƙarƙashinsa suka ce bai isa ba to wannan bai ita ce shubahar basharan minna wahidan ta hudu ita ce abin da suka faɗa a aya ta gaba suka ce in har sun bi wannan mutum inna idan lafi dalalin wasu mu kuwa har idan haka ta faru mun bi mutum tamkar mu kuma kwaya ɗaya to mun kasance cikin bata wasu da hauka wai rashin bin sa ɗin shi ne hankali yadda da shi ɗin shi ne hauka kalmar su'ur wasu malamai sun fassara ta da ma'anar junun wasu malamai sun fassara ta bi ma'anar al'azab kamar ibnu abbas da haq da sauran malaman tafsiri da dama sun fassara ta ma'anar azab su'ur jam'u sa'ir wato sun kasance cikin bata sun kuma kasance cikin azaba to mu ba za mu jefa kanmu cikin bata ba ba za mu jefa kanmu cikin halaka ba mu bi wani mutum guda ɗaya kuma irin mu a ulqiya alaihi dhikru min bainina da shi aka zaba kuma shiga fada da shi cewa shi babban makaryaci ne ba kazibun ba kazibun shi ne makaryaci ya iya yin karya sau ɗaya kuma a yi watanni bai kuma yi ba sannan kuma ya kuma yin wata ko ya yi ɗaya ko ya biyu kuma ya ɗan lokaci bai kuma yi ba amma shi kazzab duk inda ka zauna da shi sai ya fesa maka sauraka shi ya kai matuƙa wajen karya. suka ce babban makaryaci ne sannan al'ashir ashirun mai girman kai mai fankama mai rena mutane shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ba su ansa ko ya gaya wa manzansa cewa ba su ansa sai ya na gadan da sannu gobe za su sani manil kazzabul ashir wane ne makaryacin wane ne mai girman kan shi ne ko su ne wa inna au iyakum la ala hudan au fi dalalin mubin mu ko ku za a fahimci waye yake kan shirya waye kuma yake kan bata mabayyani to gadan ranar da azaba za ta sauka a kanku za ku sani za ku ainihin yabawa aya zaƙinta gadan anan ana nufin almustaqbal min alwaqt almustaqbal min zaman kamar yadda balarabe in an cuce shi sai ya ce inna lil yawmi gadan yana nufin akwai ranar ɗaukan fansa akwai ranar ramuwa akwai ranar sakamako zai amfani da kalmar gadan yana nufin mustaqbal inna lil yawmi gadan yau tana da gobe to shi yasa Allah ce sai alamu na gadan ba yana nufin gobe wayewar gari ba a'a nan da lokacin ganin waye makaryacin yayi ya zo za ku san waye makaryaci din waye kuma mai girman kan waye mai girman kan a ciki a ciki ne da ku shi da Allah ya faɗi abin da zai faru inda za su san cewa wane ne mai girman kan a cikin su Allah ce inna mursilun naqati lalle mu masu aiko da taguwa ne sai Allah ya amfani da kalmar irsal aikowa kamar yadda ya aiko musu da manzo wanda yake ɗauke da shiriya wanda yake ɗauke da hanyar da za ta kai su ga tsira suka ƙi bin sa to kuma Allah zai aiko da wata dabba wacce za ta zama dalilin halakarsu ba Allah ya aiko musu mutum ba dan ya zama dalilin tsiransu sun ce ba za su bi shi ba saboda mutum ne to Allah zai aiko dabba ita kuma ta zama dalilin halakarsu sai Allah ya amfani da kalmar irsal saboda ba haihuwarta aka yi ba haka Allah ya fitar da ita daga cikin dutse inda mursilun naqati mu masu aiko da taguwa ne wacce za ta fito daga dutse dukkan wata mu'jiza da Allah ya bawa wani annabi gabanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai da ya nuna ta a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wannan al'umma duk wata mu'jiza za ka tuna sai da Allah ya sanya ta a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ma da sifar da take ablau da sifar da ta fi isa matuƙa ga zama mu'jiza din idan bai kasance ba a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama to a iya samu kuma wani daga cikin wannan al'ummar wani daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya gudanar da wannan ko irin wannan abin a hannunsa a matsayin karama duk wata karama da Allah zai girmama wani waliyi da ita to mu'ujiza ce ga annabin da wannan waliyin yake bi domin abin da ya sa Allah ya gudanar da wannan karamar a hannun wannan masoyi nashi don ya nuna cewa wannan masoyi nashi akan gaskiya yake abin da kuma wannan masoyin nashi yake kai shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kaga ƙarshe za ta tike ta zama mu'jiza ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa annabi Musa alaihi salam damar a keta ruwa a lokacinsa a keta ruwa ruwa ya dare gida biyu abin nan mutanen annabi musa salam su bi su wuce mutanen fir'aunin zo su nutse a ciki to a cikin wannan al'umma an samu waɗanda suka bi ta kan ruwa suka bi ta kan ruwa a lokacin sayyidina Umar lokacin da ake ƙoƙarin karya daular Farisa daular Furs a wannan lokaci akwai inda rundunar musulmi ta je ta tadda ruwa bayan an karya kafirai abin nan Farisawa suka haura daga garin da suke suka koma ɗaya ɓangaren ya zan akwai ruwa tsakanin musulmi da su sannan suka janye kwale-kwalen da jiragen ruwan da suke da suka yi amfani da su musulmi suka zo suka yi curko-curko to a wannan lokaci kwamandan nasu ya ce a shiga haka dawakan suka bi ta kan ruwa aka wuce kaga idan a lokacin annabi musa alaihi salam ruwan ya dare biyu sun bi ta kan kirbaya ta kan ƙasa to waɗannan ta kan ruwan suka wuce kaga wannan abu lagu a kan wancan wancan ƙasa suka taka amma wannan ta kan ruwan suka wuce idan Allah maɗaukacin sarki ya ba annabi Musa damar ya daki dutse ruwa ya fito an idrib bi asakal hajar idan ya bashi wannan dama ya daki dutse ruwa ya fito to dama yana daga cikin ɗabi'ar dutse kamar yadda Allah ce wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar to an kawo ruwa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ƙwariya ƙwariyar da wani abu yake ya raba ta da ƙasa don dutse yana yana ɗamfare da ƙasa saboda haka ɓuɓɓugowar ruwa ta cikinsa ba wani abu bane amma a samu wani abu ya zama shamaki tsakanin ruwan da ƙasa kamar yadda ruwa zai zan cikin ƙwariya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa a cikin wannan ruwa ruwa ya dinga bubbuga ta tsakankanin yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakankanin yatsunsa kaga wannan abu lagumin wancan to duk wata mu'jiza da Allah madaukakin sarki zai ba mu wani annabi ya ba da irin ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama in ba ta faru a lokacinsa ba to za ta faru cikin al'ummarsa kuma duk abin da ya faru cikin al'ummarsa to mu'jiza ce gare shi shi don abin nan yana tabbatar da gaskiyar abin da ya zo da shi ne Allah ce mu masu aiko da taguwa ne fitnatan lahu dan ta zama jarraba gare su tunda sun ce ba za su bi mutum ba to Allah zai aiko musu da dabba ta zama musu jar ta zama musu jarraba ta zama musu fitina ta zama musu bala'i fartaqibhum ka sa musu ido sa musu ido wastabir ka dai ci gaba da haƙuri alistibaru aqwa min as-sabri to an ce istibar ka yi haƙuri haƙuri matuƙa to ka jure domin abin da za ka ji na baƙaƙen maganganu na izgili na tsokana na zagi na tsangwama na cutarwa duk ka daure lokacin zai zo wa nabbi'uhum ka je ka gaya musu annal ma'a qismatun bainahum ruwan da suke sha rijiyar da suke zuwa su ɗebi ruwa ko su sayar da dabbobinsu to ta zama rabo tsakaninsu da ita wannan taguwa akwai ranar da za ta zo ranar da za su sha akwai kuma ranar da ita wannan taguwa za ta sha ranar da za su sha daban ranar da za ta sha daban ranar da za ta sha duk wanda zai shayar da ita zai iya tatsan nono gwargwadon abin da ya shayar da ita kaga wannan mu'jiza ce dan ya shayar da ita bokiti ɗaya nan take ta tsuno da bokiti ɗaya in bokiti biyu ya ba ta yi ta tsuno da bokiti biyu in rabin bokiti rabin bokiti to kaga wannan ya ya ya gudana hannun manzo sallallahu alaihi lokacin da zai yi hijira a kan hanyarsa ta zuwa madina shi da sayyidina abubakar suka zo suna hutawa a annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ya je ya samu wani makiyayi ya ce kai mai kiwo zo nan kawo dabbobinka dabbobin waye ba mu abin da za bin nan ba mu nono mana ya ce a'a shi ba zai bayar ba dabbobin amana ne amana aka bashi manzo Allah ya ce aje a zo da dabbar da ba ta da nono a bar masa dabbobinsa masu nono a kamar mara nono aka kawo wata a bushe kayau aka kawo ta gaban manzo Allah yana taba hantsarta sai nono manzo Allah da sayyidina Abubakar suka tatsa suka suka sha suka bar wa makiyayi dabbasa da nonon tsuntsul a ciki to kaga wannan mu'jizar irin wannan ci nan take dabba ta yi ta abin nan shafatta aka yi kawai nonon ya zama ya zo to shine Allah yake ce musu ka gaya musu cewa annal ma'a ruwan da suke sha ismatun bainahum ay maqsumun bainahum rabo ne abin rabawa ne tsakaninsu kullu shirbin kowane lokaci na sha muhtadar akwai abin halartowa ne akwai wanda za su halarto shi ko dai ya zama ranar su ce su zo su sha ko kuma su ya zama ya zama ranar ita wannan taguwa ce ta zo ta sha kamar yadda Allah ce hazihi naqatul laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum to shikenan aka ci gaba da haka to amma da yake Allah ya riga ya sanya wannan taguwa ta zama fitina gare su ana haka ana haka dole ne mutane su gane cewa annabi salihu dinnan mutumin kirki wasu saboda haka suna karkata zuwa gare don sun ga taguwa ga kuma yadda ya gaya musu kuma ana bin wannan din ana samun abin da ya faɗa za a samu to kawai 'yan iskan gari sai suka yi mitin kawai sai suka yi mitin tis'atu rahdin yufsiduna fil ardi wala yuslimun wasu manya-manyan 'yan daba guda tara kullum barna suke ba ta gyara sai suka haɗu kawai cewa ya kamata amma kashe taguwan nan a gama me zai faru in sama da ƙasa za ta haɗe duk ta haɗe fanadau sahibahum sai suka kirawo sahibahum abokinsu shaƙiyin cikinsu wanda ya fi kowa lalata sai suka kirawo shi fata'aqa bayan sun ziga shi cewa ya je ya kashe ta fata'aba ya je ya ɗau makaminsa ko kuma ya cakumo ita taguwar ko kuma ya ce ya ɗauki wannan nauyin abin shi zai yi duk kalmar fata'aba tana ɗaukan waɗannan da an shafe maf'ul ɗinta ta'ata saif ta'ata naqa ta'ata hadha al-amr al-azim duk waɗannan abubuwa za su iya shiga ƙarƙashin ta'aba sayyid qutb shi kadai na ga ya fassara ta da wata fassara da ban ga wani malamin tafsiri ya yi mata ba fata'ata ay alhamr ya ce kawai sai ya kwankwaɗi giya ce bara sai ya ma bugu dan dan iska in yana so iskancin sa yakan ce sai ya sai ya bugu lokacin ba zai ji maganar kowa ba saboda haka da ya bugu fa'akar sai ya je soke ta shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana idin ba'atha ashqaha lokacin da mafi shaƙiyancin wannan wannan al'umma ta samudawa kawai ya zabura shi ne in ba'atha din kawai wanda ya fi kowa shaƙiyanci sai ya zabura qala lahum rasulullahi daqatullahi wa suqiyaha ku kiyayi manzan manzan manzan Allah Salihu ya ce ku kiyayi wannan taguwar Allah da abin shanta amma idan fa kazzabuhu fa aqaruha kawai sai suka karyata shi fa aqaruha suka soke ta kun ga anan sai Allah ya jingina masu sokewar gaba daya kamar sun yi taron dangi saboda abin da duk aka yi taro gida ya yadda kowa ya ce eh eh mun yarda da wannan matsayar to kamar kowa ne yayi wanda ya je ya yi ba shi kadai abin ya shafa ba saboda haka da Allah ya tashi sai ya jingina laifin gaba ɗaya a tare da su sai ya ce fa aqaruha sai suka soke ta anan kuma sai ya ce fa aqar sai ya soke ta anan yana nufin wanda ya je aikin ya zartar da abin a can kuma ana nufin cewa sun yi tarayya da shi wajen shawara din don haka kamar sun yi tarayya da shi wajen zartarwa to shine Allah ya ce fa kaifa kana azabi wa nuzur fa kaifa kana azabi yaya azaba ta ta kasance yaya kuma gargadi na ya kasance wannan tambaya kamar waccan da ta wuce ce a cikin kissar adawa ba a faɗa maka azabar ba amma ana maka tambaya don a jawo hankalin kana so ka san yaya azabar ta kasance tunda kana so ka ansa wannan tambayar to sai ka saurari abin da Allah zai faɗa wannan mutum da ya kashe malaman tafsiri suna cewa sunan shi kudaru na ji wasu suna karanta shi bitashdid kudaru ba ba daidai ba ne kudaru bitakhfif haka ke karantawa kamar yadda za ka gani a cikin littafin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur ya yi zabtin suna din ba kudaru ake cewa ba kudaru ibnu salif shine shugaban 'yan daba ɗin da ya ce shi zai ɗauki wannan nauyi ɗin. Imamun Nasa'i da Imamu Ahmad da Tahawi sun ruwaito hadisi, Imamun Nasa'i a cikin littafin As-Sunan Kubra ko kuma Khasa'isu Ali. Imamu Tahawi a cikin littafinsa Mushkilul Athar, Imamu Ahmad a cikin littafinsa Musnad daga Ammar ibn Yasir, ce wata rana su biyu sun fita shi da sayyidina ali ammar ibn yasir da sayyidina ali Allah kara musu yarda ce sun fita suka je wajen a gazwatu zil ashira akwai wani yaki da aka yi ake kira gazwatu zil ashira sai suka bi ta wajen wata kabila kabilar bani mudlaj sai suka ga kabilar bani mudlaj suna yin wasu abubuwa a wasu abubuwa waɗanda suke da ban sha'awa haka sai suka ce mu je mu ga irin abin da suke yi da suka je wajensu daga nan sai suka rabu da su suka dawo suka kwanta gindin wata bishiya bacci sai ya ɗauke su kura ta taso duk ta bice su bayan kura ta bice su suna bacci sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya taba su sai suka tashi firgigin sai suka ga manzo sallallahu alaihi wasallam tsaye a kansu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya dubi sayyidina ali ya ce ya aba turab ala uhaddithukuma bi ashqan nasi rajulaini qulna bala ya rasulullah قال أحيمر ثمود الذي أقر الناقة والذي يدربك على هذه حتى تبتل هذه من الدم قال يتي يا أبا تراب يا كي ما أبو كسا يا كي baban ƙasa kama alkunya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sayyidina ali abu turab aga shi duk kura ta rufe shi shi ya aba turab yace ba zan ba ku labarin mutanen da suka fi kowa shakawa ba tsiya da shakiyanci mutane biyu suka ce ya rasulullahi ka gaya mana su waye suka fi kowa shakiyanci da tsiya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce uhaimiru samud laraba suna kiran shi wannan suna masa lakabi da uhaimiru a ce kudar ibnu salif uhaimiru samud haka suke masa lakabi da uhaimir ta yi ko yana da jan fata sosai yana da fari sosai shi yasa suke masa lakabi da haka ya ce to wannan mutum wannan kasurgumin ɗan dabar na samudawa allazi a ƙaran naka wanda ya soke wannan taguwa da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabi salihu a matsayin mu'jiza sannan wanda ya fi kowa tsiya cikin mutane kuma shine wanda zai sare ka akan a kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kansa yadda Ali wanda zai sari nan ya nuna kansa ke wanda zai sari nan har wannan ta jike da da jini yana nufin gemun sayyidina Ali kaga ana akwai ishara zuwa ga cewa sayyidina Ali sai ya mutu maktula eh zai mutu ta hanyar kisa manzo Allah ya nuna masa cewa wanda suka fi kowa tsiya da wanda ya kashe naqatu salih da kuma wanda zai sari nan din nan ya nuna tsakiyar kan sayyidina ali ya ce har wannan ta jike ya nuna gemun sayyidina ali to haka kuwa abdurrahman ibn muljib ya sari sayyidina ali ya kashe shi saboda haka ya zama ashqan nasi bi hadha bi hadha bi hadha al-hadith wannan hadisi ne sahihi Allah maɗaukakin sarki ya ce inna arsalna alaihim sayhatan wahida sayhatan wahida mun aiko musu wata ƙara ce guda ɗaya sayhatan tana nufin ɗaya ɗin amma sai Allah ya ƙarfafa ta da wahida zai nuna maka ba wai ƙara ba ce wacce take ta nahiyoyi da dama a yi ta wata ta gabas wata ta yamma wata ta kudu wata ta arewa a ƙara ci ƙwaya ɗaya da Allah ya sako fakanu ka hashimil muhtadir inda nan sai suka zama kamar diddigaggen kalmami na mai shinge wanda zai yi shinge ya tara kara yana aiki karmamin da yake zubewa yana rididdigewa koko ya tara wa dabbobinsa abinci sun ci wannan abinci sun tattake wani ya riddige to haka Allah ya maida su ta hanyar wannan ƙara ka hashibil muhtadir ko dai alhashib din da al-shajaril yabis wanda yake amfani da shi yana ƙoƙarin yin shinge wani yana tattake wani karmamin kuma yana faffashewa yana rididdigewa to haka Allah ya maida su ko kuma karmamin da zai tara da ciyawa ya ba wa dabbobi bayan sun ci sun ƙoshi su tattake sauran su yi dugu da ita to haka Allah ya waɗannan mutane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama in ya zo wucewa ta inda aka halaka su wurin yana nan in ya zo wucewa gurin yakan hana sahabbansa su wuce haka nan ba tare da izina ba an zo ta gurin sahabbai sun ebi sun ebi ruwan gurin sun ɗauki tukwanen da suka samu a gurin sun samu abin nan nama sun zuba suna dahuwarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ce su barar da wannan abin da suke dafawa wannan guri ne da Allah ya azabta mutane ya azabta wata al'umma ba alheri a gurin ba alheri a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya ya sa rigar sa ya rufe kansa haka manzo Allah ya sa taguwar sa ya rufe kansa ya ce da ya ce da sahabbansa la tadkhulu ala ha'ula'i almu'azzabina illa an takunu bakina fa in lam takunu bakina fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahum kada ku shiga ta gurin waɗannan mutanen da suke Allah ya musu azaba sai dai idan za ku shiga kuna kuka idan ba za ku kuka ba to ku shiga yawanci waɗanda suke da ɗan abin hannunsu in suka je umara sukan yi shauƙin a kai su wannan guri su gani yana nan ana babu dai ba wanda ya je gida a gurin wani wani dan bala'i ne zai je gida a gurin ba wanda ya je gida a gurin an yi shinge an kare gurin to mutane sukan je ziyara a yanzu gurin ana kiran shi al'ula karkashin wani guri wani gari da ake kira al'ula to a karkashin garin yi abin nan din yake to mutanenmu sukan zuwa su tara mota su ce sai sun je to ka dai ji abin da manzo Allah ya ce ba a ce ka je ba أما لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باب وشقاء كنا زبد هواي ودو إذنا إن با هكا با إرن أبن دي سامي سنة بلائي زي إيا أو كامو شيسا النبي صلى الله عليه وسلم أيكين حج إذن يزو وادي المحسر وادي المحسر tsakanin muzdalifa ka fita daga muzdalifa baka shigo mina ba nan ne wadil muhassir dan tazarar da take tsakanin muzdalifa da mina to a nan ne aka halaka ashabul fili annabi in ya zo gurin da sassarfa yake wucewa ba a tafiya a hankali yanzu kuma har kwana muke a gurin wallahi mutum sai shimfiɗa ya yi baccinsa a gurin a guje manzo Allah da sassarfa haka yake wuce gurin shine manzo Allah sallallahu shine Allah madaukakin sarki yake cewa wala qad yassarna alqur'ana lidhikr haqiqa mun hora alqur'ani lidhikri don tuntuntuni don wa'azi don fadakarwa fa hal min muddakir shin ko akwai wanda yake mai wa'azantuwa akwai wanda irin waɗannan kissoshi suke narka masa zuciya ya ji zuciyarsa ta narke ta karaya ya san cewa al'amarin Allah ba abun wasa ba ne, ya san cewa narkon Allah idan ya zo babu mai kare shi, babu wanda ya isa ya tsaya masa, babu abin da zai masa maganinsa, dukiyarsa, mulkinsa, jama'arsa, ƙarfinsa duk ba za su kare shi ba, akwai waɗanda waɗannan batuttuka na Ubangiji da tunatarwa ta Ubangiji kan sanya su su wa'azantu, zuciyarsu ta yi sanyi. su koma ga Allah su san matsayinsu a wannan duniya cewa Allah maɗaukakin sarki ya halicce su ne domin su san wane ne shi menene yake bukata a wajensu menene za su yi daidai menene za su yi ba daidai ba shin akwai wanda zai zama haka Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin waɗanda suke masu wa'azantuwa masu jin magana su yi aiki da magana mafi inganci mafi kyau mafi nagarta daga cikinta wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in uwa musulmi za su yi mun haƙuri ba zan samu an- damar amsa tambayoyi ba a wannan dare saboda daga tafiya muka dawo mun je sokoto kusan karfe shida muka iso nan gari karfe shida na yamma din nan saboda haka a gaje nake ba zan samu damar ansa tambayoyi ba sai sati mai zuwa insha Allah ta'ala tambayoyin da aka rubuto suna wajena insha Allah sati mai zuwa da su za mu fara a yayin da muka zo lokacin ansa tambaya Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora ya yi mana gamdakatar da nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta da nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon faɗa da ita ba mu ikon kauce mata wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi